hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1137 daidai da 15 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 67 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn Muhammadin al-khamis allah ubangiji saka mashi alkhairi littafin hikmatun minar tarih yana tattaunawa ne game da ainihin rigingimu da ainihin sabanin fahimta waɗanda suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amuran siyasa da shugabanci rigingimun da ainihin suka raba kawunan mutane waɗanda aka yi ta yin su har zuwa shekarun da suka biyo baya har zuwa zamanin bani umayya littafin nan ya keɓanta da bayani akan waɗannan rigingimu har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekar da aka sai na Hussein dan Ali dan Abu Talib ne Allah ya kara ma Hussein yarda shi da mahaifinsa idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna tattaunawa ne a inda malam yake kwararo mana bayanai dangane da ainihin shubuhohi wato kokarin kirkita gaskiya wanda yan bid'a suke kawowa yan bid'a masu suka sabai daga cikin yan shi'a rafida da khawarija da nawasib za mu tashi kan ashubatu tasi'a kadhibuhum bi anna umar qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Ya yace ƙaryar da suka ƙirƙira suka faɗa cewa manzan Allah su alaihi wasallama wai Umar ya ce ai manzon Allah ya fita daga hayyacinsa ta'ala Allahu amma kuluna uluwan kabira zamu ji yadda ainihin matsalar ta faru qalu suka ce حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي حضرته الوفاة yayin da manzon Allah mutuwa ta zo gare shi lokacin rasuwarsa yayi yana cikin karshe-karshen numfashinsa wa fil baiti rijalun fihim umar a cikin gidan akwai mazaje daga cikin su akwai kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzon Allah ya ce halumma aktub lakum kitaba ku zo na rubuta muku wani sako la tadilluna ba'da wanda ba za ku bace bayan wannan sakon fa qala umaru sai umar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kad galaba alaihi alwaju ce manzon Allah fa rashin lafiya ta galabaitar da shi ya ainihin shiga cikin tsananin rashin lafiya wa inda kuma alqur'anu kuma ga qur'ani kuna tare da shi hasbuna kitabullahi abin da ke cikin littafin Allah ya wadatar da mu ba sai an wahal da manzan Allah ya kara yin wasu jawabai ana rubutawa wa ikhtalafa ahlul baiti wa ikhtasamu mutanen ke cikin wannan wuri suka yi saɓani, aka yi ta rigingimu har aka daga murya faminhum man ya ya yaktub lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitabar. wasu na cewa kawo takarda manzan Allah yi jawabi a rubuta lan da in an rubuta babu sauran bata wa minhum man yaqulu ma qala umar wasu kuma suna cewa a'a a tausaya manzo Allah yana cikin halin damuwar rashin lafiya dan me za a ce sai ya rubutu bayan ya riga ya gama isar da sakon da Allah ya ce isa falamma aktharul lagwa wal ikhtilafa inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qumu yayin da suka yi ta sabani suka yi ta rikici a gaban manzon Allah wannan yace eh wannan yace a wannan yace kaza wannan ce kaza sai manzon Allah ya ce ku tashi ku bani waje wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai sun fitar da shi wa ta'anuhum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min qibali hadha al-hadith yatamathalu fi annahum yad'una kadiban anna umara qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yahju yace ƙaryar da suke yadda suke sukan sabai a cikin wannan magana shine da suke cewa wai manzon Allah Umar ya ce ai manzon Allah ya riga rashin lafiya ta sa ya fita daga hayyacin shi bai san me yake yi ba da haka wannan magana yana yi ne kamar sambatin ciwo to wannan ita ce ƙarya da suka wa Umar suka ce ya faɗa haka kuma haka suka ce yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufa ya fi manzo Allah hankali ko ya fi shi fahimta abin da ya kamata sai suka makale da wannan magana suka yi suka to amma wannan ba haka take wajen za mu zo mu ji yadda abin yake gaskiya ɗaya bayan ɗaya sai mala yake cewa wa hadha kadhibun ala umar wannan ƙarya ce suka kirkira suka danganta wa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lam yaqul Umar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahjur Umar bai ce manzon Allah san batu yake ba balin riwayatu fi sahihaini wa ghairihima ai hadisin na cikin bukhari da muslim sun littafai anna umar radiyallahu anhu qala umar cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qad ghalabahu alwajh lalle manzon Allah rashin lafiya ya mushi tsanani wa fi dhalika alwaqti kana maradul maut ala annabi sallallahu alaihi wasallama shadidan a wannan lokaci cuta ce ta ajali mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bayyana hadha hadisu aisha radiyallahu anhuma anha lamma ughmiya ala nabi sallallahu alaihi wasallama thumma afaqa faqala kuma bayani ya fito karara a riwaya Aisha take cewa manzo Allah yana rashin lafiya sai ya suma da ya farfado sai ya ce asallan nasu ice ko mutane sun yi sallah qalat ta ce hum fi intizarika ya rasulullah sai manzo Allah suna nan suna jiranka a yadda wasu rayu suka nuna wannan abin ya faru ne da hantsi rashin lafiya manzan Allah tsanani har ya suma har mata ma sun fara kururuwa ko ya mutu ya yi wajen awa biyu kenan za ka ce a sumi har zuwa lokacin azara, har lokacin azara, ana zaune a masallaci an yi cirko-cirko can sai kuma Allah ya dawo mashi da rayuwarsa yana farfadowa sai ya tambayi Aisha yana kwance akan cinyata ya ce mata shin ko an yi sallah kuwa ta ce mashi ai mutane sanan suna jiran ka ba wanda ya musu sallah ya rasulullah fa qala qarribu lima'an ma'an ce to a kawo mini ruwa fa atawhu bil ma'i aka kawo mashi ruwa fa ya yayi alura sun qama yuridu an yi zaba da salati fasaqata sai ya miƙe da nufin zai shiga masallaci sai zafin zaɓi ya kada shi kawai ya kasa miƙewa kan ƙafafunsa. mai ma'ana wannan shine ciwo ya mushi tsanani jama'a kuma dama kamar yadda mu zo mu ji cewa rashin lafiya ta annabawa ta fita gama garin mutane tsanani Allah yana ninka musu zafin zazzabi da rashin lafiya don ya ninka musu fallar da yake baiwa mutane mummina idan sun yi haƙuri da abin da ya ɗora musu da ka duba ka ji ba manzan Allah ya miƙe bayan ya alola zai tafi masallaci ana jira shi sallah amma ya kasa isa ga masallacin falan ma sakata thalithata thumma afaqa haka ya miƙe so ɗaya so biyu so uku yana faɗuwa. ya tashi ya faɗi ya tashi ya sake suma da ya farfado ya ce a sallar nasu ce ko an yi sallah qalu hum fi zarika ce suna nan suna jiranka qala sai ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas aje a ce na ce abubakar yau mutane limanci a yi sallah ba wani maganar na'ibi dama ba na ce jira minti biyar in ba a min ba na'ibi ya shiga na fata mafahimci fahimci wannan na'am hunaka man qala ahjara walakinahu laysa umar malam muhammad usman al-khamis yace akwai wanda suka ce manzon Allah maganar da yake yi sambatu ne amma ba umar ne faɗa ka ba umar hankalin shi da basirar shi ya fi karfin ya faɗa ka wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu lamma ra'a annabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aku wa akan shadidan ashfaqa alaihi abdullahi dan mas'ud yake cewa lokacin da ya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tsananin zazzabi sai ya tausaya manzan Allah fa qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah innaka tu'aku akan wa akan shadidan ya manzan Allah kana fama da zazzabi matsananci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce inni u'aku karajulain minku ni ina jin zafin zazzabi ne kaman an ninka min na mutum biyu qala ibn mas'ud zalika li'anna lakal ajra marratayn yace wannan saboda za a baka ninkin lada biyu ne na falala haƙurin zazzabin ƙala na'am manzan Allah ya ce kwarai kuwa wannan ma bukhari da wasu suka fitar da shi yana tabbatar mana da cewa manzan Allah ya samu kanshi a cikin halin rashin lafiya matsalaci. kuma waɗannan sabai su umar sun tausaya ma halin da yake cikin ba wai sun ƙi umarnin shi ba. za mu zo mu ji duk abin da malamai na kwarai za su faɗa akan maganganun jama'a yanzu muna karanta asalin abin da su suka faɗa ne da kuma gwargwadon abin da shi wannan malamin yake kokarin ya tantance gaskiyar magana ina fata muna bi فالنبي صلى الله عليه akan كان falon ma شديدا فلما سمع عمر النبي صلى الله ya وسلم يقول ma اكتب Lakum kitaba, Allah yana cikin tsananin rashin lafiya da Umar ya ji manzon Allah yana cewa ku kawo littafi ya rubuta muku ashfaqa ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai tausaya manzon Allah falamma sami'a umar ah, fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ghalabahu alwaj'u manzon Allah ciwo ya galabace shi hasbuna kitabullahi littafin Allah ya isar ai duk abin da zai faɗa ba zai wuce abin da ke cikin Qur'ani ba qult ni malam Usman ibn Muhammad al-Khamis sai nace wa hadha muwafaqun liqawlihi ta'ala kaga wannan ya dace da faɗin Allah da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan rana ma'ana ranar da aka yi aikin hajji na ban kwana kenan ranar sallah babba a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da manzon Allah na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imar kuma na yadda muku da musulunci a matsayin addini malamai sun yi magana game da ma'anar kalma akmaltu da kuma atmamtu suka ce abinda ake nufi da akmala shine abinda aka cika shi ga baki ɗayan shi babu yadda za a yi ragi ko ƙari da aka ce abu kaza ya cika to abinda ainihin wato aka yi ta yin shi haka kaɗan kaɗan kaɗan har ya cika shine kamula idan kuma aka ce a tamma to shine abinda aka cika shi gaba ɗaya lokaci guda babu babu yankewa tsakankani amma kamula akwai yayyankewa da aka wahayi da aka saukar aka ce a kamar tulakun dinakum an yi lokutan da ba a saukar da shi akwai kwanaki ko lokuta ko awanni da babu sabon wahayi babu latest revelation amma ni'ima Allah ba ta taɓa cirewa daga kan bayinsa ba ko da ƙiftawar ido da aka ita itimam ce da wajen azumi sai aka ce thumma atimmu siyama ila layl idan kai sahur zaka cike azumin ka tun daga asuba har dare dan babu babu inda zaka huta a cikin azumi ba kamar tilawa ce da kana cikin yi zaka iya miƙewa ka je fitsari ka ci abinci da sauransu ba ko in aka fara azumi ana hutawa an ba an sha ruwa ba kaga zaka ka ce thumma atimmu siyama ila layl amma wajen ramawa fa sai aka ce mene idan mutum ya sha azumi zai rama ko man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar a ba wannan ba da yace walitukmil al-idda walitukmil al-idda zaka amfani da ikmal saboda tsakanin cikawan akwai buɗa baki akwai sahur akwai akwai abin da ya ratsa na ba azumi ba mun gane kuwa kun gane ma'anar su ko jama'a haka ce ikmal shine a dinga daukowa ana zubawa ana zubawa an jima ana karawa su cika aka ce itman fa to ai kamar yadda ruwa zai dinga kwararowa a rafi baya yankewa har ya cika idan cika to wannan itman ne ke. amma wanda zai dinga ɗebowa da kofi yana zubawa waje to in ya cika sunan wannan cikawan ikmal da haka anan kaga wajen addini sai ce akmaltu lakum dinaku domin addinin kaɗan-kaɗan aka dinga gutsara shi ana sawa wa atmamtu alaikum na'imati. ni'ima Allah ku ba taba yankewa ba ga duk wata halitta da ke duniyar nan sawa'un mumini ne ko kafiri sawa'un dan adam ne ko aljani mai rai ne ko daskararre ne babu wanda baya cikin ni'ima Allah ina fata mun gane wannan a takeice wannan aya tana nuna cewa babu wani abu da ya saura addini daga duk abin da manzo Allah zai faɗa to zai faɗi ne abu wanda yake zai ƙara tuna wa sahabbai abin da suka sani zai ƙara nuna musu ga abin da ya kamata su bai wa muhimmanci sai suka lura to tunda dai wannan abun da zai faɗa mun riga mun san su ga halin da yake ciki ba bukatar sai mun ba shi wahala ina ba ta mun fahimci wannan kamar a ce ne mutum ne zai yi wasiya zai mutu gashi nan sai ga takaddun kuma da duk abin da zai faɗa na wasiya ya ce gashi na riga na rubuta wasiyata amma bari in karanta muku ji gashi kuma yana kanta yana ina mutuwa kaga ba bukatar sai an ba shi wannan wahala sai a bar shi ya ji kalmar shahada ko akwai rashin fiqhu a ce to sai ya sake karantawa ana saurare bayan kuma ga takarda to qur'ani yana nan cikakke manzo Allah kuma yana so yayi wasiya yanzu kuma an san shi duk abin da yake yi qur'ani yake karantawa sai sabai suka lura babu bukatar su ƙara bashi wahala babu wani lafi da sabai suka ana in banda wannan musun da kuma tun farko da da su kawo kawai sun kawo to wannan kuma yadda da yadda ra'ayinsu ya nuna ya dawo daga nashi ra'ayi don manzo Allah kai da shi kamar dai Umar kam sun sha samun irin wannan yanayin manzo Allah ya ce kaza Umar ya ce a'a manzo Allah bai gamsu rayuwar Umar zai ce mishi maza ka ban waje ilaika anni akhir anni ya Umar sun yaka akan yi madan salulu sallah sun yaka akan wato abin nan asara badri da yaje yana magana da su yace yanzu kana magana da matattu bayan kwana uku da zuba su cikin rijiyar nan yace baka bi su ci ba yanzu sun yi haka akan abubuwa da dama mafi yawan lokaci sai ƙur'ani ya sauka sai ya goyi bayan umar an samu ira haka ya fi wuri ashirin da umar ya yi magana ƙur'ani ya sauka ya goyi bayan shi ka gani mutum ne mai zurfin tunani da fikira da gamdakatar har manzo Allah yake cewa da za a yi wani annabi a baya na al'umma nan da umar da haka wannan fiqhun ne ya tabbata ana zurfin fahimta ga abin da yin shi a ciki abin da yake falala ga mutum sai su juya shi su da shi abin zaki to amma za a yi musu kura ta ci za ku ji insha Allah na'am akwai shi akwai littafin muwafaqatu umar juz'i haka ba zan yi tana waye sunan marubucin shi ba amma lalle akwai shi sai yake cewa war rasul sallallahu alaihi wa sallam qala wallahi ma taraktu fikum ma taraktu shay'an eh, yuqarribukum ila allahi wal jannati illa wa akhbartukum bi yace na rantse da Allah babu wani abu da na san zai kai ku aljanna sai da na baku labarin shi kuma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa qad amartukum bi babu wani abu Allah ya ce ku aikata sai ya zama na ce ku aikata shi kuma taraktu shay'an mimma nahakum Allah anhu illa qad nahaytukum anhu babu wani abu da Allah ya ce a bari wanda ban ga muku sai na ce ku bari fa ma baqiya shay'un fi ad-din lam yubayyinuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da sauran man addini wanda manzo Allah bai bayyana babu fa ma hadha al-kitab alladhi kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu an yaktuba to da zaka tambaya kace to wani abu ne manzon Allah ya so ya rubuta din nan menene an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an atiyahu bi tabqin yaktubu fihi ma la tadillu ummatuhu min ba'di sayyidina ali ya ce wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi yana har rashin lafiya sai ya ce in je in kawo abun rubutu zai rubuta mini wani bayani wanda bayan shi wannan bayanin al'ummarsa ba za su ƙara bata ba fahashi ƙala fahashitu an ta zahaba nafsu ya'ani hashitu an ya muta ƙabla an ya atiya kitabu sai na ji tsoron kada kafin na je na kawo littafin na dawo da tarayya cika na ji tsoron kai ya kafin lokacin faƙutu sai na ce ya rasu rasulallahi in ni ahfadu wa'ayi ce ya manza Allah ni ina da ƙwaƙwalwar riƙe abu kuma ina haddacewa ka faɗa kai ko me faƙalar nabi su ɗari salama sai manza Allah ya ce usikun bis salati wa zakati wa ma malakat aimanu ina muku wasiya da sallah da zakka da kuma kula da bayanku. sai wannan riwaya jama'a da wannan ainihin ƙari da wannan tafsir ɗin bata inganta ba al-Imam al ya fitar da ita a cikin littafin Dalailun Nubuwa da kuma al Ahmad shi ma ya fitar da ita a cikin Musnad ɗinsa da wasu malamai a cikin isnadinta ta akwai mutum mai suna Nu'aym ibn Zaid wannan mutumi malamai sun faɗa akan cewa majhulul hali ne ba a san shi ba domin ɗalibinsa guda ɗaya ne riwaya daga gare shi daga cikin malaman da suka rawata wannan hadisi akwai malam shu'aibul arnaut a cikin tahqiqin da ya ma littafin ainihin wato musnadul imam ahmad da kuma malam muhammad nasir din albani a cikin takhrijin da ya ma al'adabul mufrad na imam bukhari domin bukhari ma ya rubuta wannan riwaya a cikin littafin al'adabul mufrad da irin isnadin da take da shi dinta duk isnadin yana zagayawa ne akan wancan mutum mai suna nu'aimu ibnu yazid da haka wannan tafsirin jama'a yana da matsala wajen ainihin ainihin inganci na hadisi wallahu ta'ala a'lam فإذا قالوا الصحابة عصوا, عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتوه بالكتاب فنقول علي أول من عصى idan ƴan shi'a suka ce ai sahabbai sun saba wa umarnin annabi su da salama sun ƙi su kawo littafi a rubutu mu ma sai mu mai masa wannan martanin irin kura ta ci a ce to ai aliyu ma ya irin wannan fa innahu huwa al-ma'mur mubasharatan min annabi sallallahu alaihi wasallama an yi a bil kitabi shi annabi ya ce kawo littafin nan fali ma za lam ya a lam bihi me yasa bai kawo ba fa uh, uh, lumna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam ala amri fa aliyun yulamu in aka ce a zargi sahabbai akan haka shi ma aliyu sai a zarge shi duk wannan magana yana gina ta ne bisa fardin cewa wacce riwaya ta inganta amma koda bata inganta ba magana haka take domin shi ma sayyidina ali ya taba samun kanshi a irin wannan yanayi a ina kenan a sulhu hudaybiya manzon Allah ya ce mishi rubuta bismillahir rahmanir rahim ya rubuta arna suka ce ba su yadda ba manzon Allah ya ce shi ya yadda a goge a sa yadda suke so aka goge aka sa bismikallahumma aka sake cewa min muhammadin rasulillahi au haba ma sala muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suhaila ibn amri wannan shi ne sulhu tsakanin Muhammadu manzan Allah alayhi da wakilin mutanen Makka Suhailu dan amur wannan mutum wakilin mutanen Makka a lokacin Suhailu bai riga ya musulunta ba radiyallahu anhu ya miƙe kawai ba baka isa ba wani Muhammadu Rasulullahi kuma duk ba ka wannan muke rigima da kai ba in mun da kai Rasulullahi na zamu wannan rigima da kai ba mu san ka ba illa Muhammadu dan Abdullahi haka za a rubuta kawai manzo Allah ya ce ba ku ko ba ku yarda ba Allah ya yarda ya ce wa aliyu goge ka rubuta muhammadu dan abdullahi sai na ya ce wallahi ba za a goge yanzu umarnin ya saba wa kina umarnin manza Allah amma manza Allah bai ci mishi kayar da ba to haka wannan ma na Umar manza Allah kuma bai yarda da abin da na Ali yayi ba a nan wajen dan sai da aka nuna mishi shi da hannun shi yasa ya goge da haka aqaliyar sahabbai da fikihun su ba ku da kuke tunani bane ya koyi shi'a sayyidina Ali da yayi wannan abin anan ba yayi raini bane ba yana raina annabi bane da yace ce ba zai goge ba ba raini yake ga manzo Allah sallallahu a yana ganin daraja annabi ne ba zai iya sa hannun shi ya goge rasulullahi ba amma shi manzo Allah da kanshi yasa ya goge shi a gunshi ba matsala bane to haka su ma anan sahabbai gani suke yi manzon Allah yana da darajar da a ce yana cikin wannan hali na damuwa bai dace a ce an bashi wannan wahala wanda suna ganin ba bukata ta ba fikihun suke nan kuma manzan Allah ya tabbatar da su a kai da ka shi ma ra'ayin shi kenan ta yi gane wannan da ƙa'ida shi ne duk magana wani sahabi ya yi manzan Allah bai musa mushi ba ta zama hadisi to kaga duk wannan ilimin fa ba su san shi ba to mutumin da bai iya karanta karatu mara wasu limar yasa wannan ilimin wannan fa science ne ba kimiyya ce ta musulunci kai da baka iya karatu ba wasu ba, ya za ka karanta wannan kai da baka karatu a gaban malamai ba kawai wasu yan iska su zo su mai da kansu malamai suna bata da jahilai da mutanen gari wanda ba san halin da yake ciki ba da kai magana sai jahili ce maka wai ana kafarta musulmai wai shi a ganin shi shi a ma wai su ma musulmai ne wai wai su ma musulmai ne to shi a idan bai zama kafiri ba a duniya na babu kafiri irin dai waɗannan masu wannan kafircin Allah shi ne shi mu to shine sai malai ya ci gaba da cewa fa fa naqulu a wal haqqu annahu la lauma alal jami'i li umuri yace a kashin gaskiya babu wanda za a zarga a cikin su gabaki ɗayan su sabon nan awwalan saboda abubuwa masu zuwa abu na farko anna aliyyar radiyallahu anhu fi hadha alhadith nafsihi qala sayyidina ali shi da kanshi a wannan hadisi ya ce khashitu an tazhaba nafsu naji tsoron kada rayuwar shi ta ainihin tafi kar ya mutu faƙultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah inni ahfadu wa'i fa qala nabi sallallahu alaihi salama sai manzan Allah ya ce usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanu ina muku wasiya da ku rike sallah ku rike zakka kuma ku ji tausayin waɗanda suke ainihin wato bayi gare ku fa annabi sallallahu alaihi wasallama idan talaffaza bima arada an yaktuba to kaga kenan sai a ce ai manzon Allah ma ya faɗi abin da yake so ya rubuta thaniyan abu na biyu allazi arada an yaktubahu an sallallahu alaihi wasallama imma an yakuna wajiban alaihi aw mustahabban abinda manzon Allah ya so ya rubuta ko dai ya zama abu ne na wajibi ko kuma mustahabbi fa in qalu innahu amrun wajibun in suka ce wajibi ne huwa min umuri shari'ati alwajib tablighiha yana daga cikin al'amuran shari'a wanda suke wajibi a isar fa qauluhum hadha fihi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lam yuballi jami'a shari'a in suka ce wannan abin da manzon Allah ya ya so ya faɗa cikon shari'a ne na wajibi amma bai faɗa ba wanda sun soki da mirin manzon Allah sa nufin manzon Allah ya rage wani abu na shari'a kenan bayan kuwa Allah ya tabbata mana manzon Allah ba zai rage ba wa hadha ta'anun fi nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sukan lamirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ta'anun fillahi allazi qala kuma suka ne ga Allah da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa in qalu in ko suka ce innahu mustahabbun cewa mustahabbi ne fa naqulu hadha huwa qawluna jami'a sai mu ce musu ma abinda muke faɗa kenan gaba daya farisan inna sahaba imtana'u shafaqatan ala nabi sallallahu alaihi wasallama la min babil ma'asiya sahabbai sun kisa ainihin takurawa manzan Allah ne saboda tausaya mushi ba wai dan ainihin wato za su saba mishi kamar yadda muka ambata zama wannan magana kamar yadda muka fara Kunga hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari da Muslim waɗannan yan shi'a suka ɗauke shi suka dinga ya ƙwanƙwana shi suna maganganu da banza akwai daga ciki akwai wancan zindikin tijjanin samawi mai littafin su mata daitu da fasalu ala zikiri da makamantarsu wani ɗan ɗariƙa ne da ya yarda daga ɗariƙa ya koma ainihin wato ya koma shi'a sai je yana yaɗawa cewa wai da shi'a da sunna ne wai ya koma shi'a a ta amma can ɗan ɗariƙa ne shi daga jin sunan shi ma tijjani samawi mutumin ƙasar tunisiya in kaji mutum sunan shi tijjani ko sisi ko eh, ko ko ko mene kuma ko farhamu kowa ya daga gaji kasa inda ya fuskanta ko ka gashi a cikin alu suna to dai ka bincika yan uwan shi ko wanda suka same suna dangin shi da ka kada garin tijjani ka san ba suna ne na musulmi kwarai ba ina fata mun gane wannan don sunan wani dan ta'adda ne da aka same rigan waliyai shikenan ko mutane suke ta shi ma dan wali suna suna suna suna celebrating ne shi tijjani dan dan dan buga kudin jabu ne ba jama'a dan 419 ne yana cikin tarihin shi 419 masu buga kudin jabu abin da ya kore shi a garin su kenan ya zo wani gari kawai sai aka ja zama wali dare daya overnight karanta littafin Sheikh Ibrahim yas al-Kaulahi ara'uhu wa ta'alimuhu wa atharuhu na malam professor Dair mai gari Allah ya gafarta mishi anan nan Kano aka littafin Kano kalbu tariqati tijaniya a Najeriya kenan Kano ba anan aka littafin 1978 kuma kamar ta haka thesis ne asali na masters a Bayero University Kano da ya littafin yan dariƙa suka yi ijma'i suka ce sai sun kashe shi sai da aka je kotu ko ta ce to in dai aka ga ɗahiri mai gari ya mutu ba mutuwa ta Allah da annabi ba da harshen hausawa ko? to su suka kashe shi sannan suka bashi ya sha ruwa sai suka dinga wake-wake 'yan mandiri lokacin da suna ta tsine mai albarka suka yi suka gato wani buzu daga can tunisiya na ila yau ya zai mushi raddi duk ma da littafan suna nan an raddu bil hadisi wal qur'an alama katabahu mai gari min zuri wal kuma daga ƙarya ne a ciki shi ma ya rubuta shi kuma ɗaya mai garin nan ya je har kaulaha ya zauna ya yi field work ya rubuta tarihin kaulaha shi wannan kaulaha in ya si dinnan to a ciki ya yi tarihin tijjaniya da asalinta ya ɗauko daga malamai kala-kala da suka ba tarihin tijjani ya ce to daga sanda abu kaza ya faru shi ne tarihin tijjani ya samu matsala wasu sun ce ga abin da ya wasu sun ce ga abin da ya abin da ya roto kawai kenan ba ya ce amma dai kaza ya fi kama da gaskiya saboda kaza saboda kaza saboda kaza bincike ne mujarrad wanda babu san rai a cikinsa cewa kudin jabu ya buga a kama shi yana buga kwandalaye na jabu sarkin garin ya sa aka mushi bulala sannan ya kore shi ce gaba garin mu da ya zo wani gari ko sai ce shi wani ne ka zo ni riko Allah shi ne kuma da ake ake ta yayi shi tijjani tijjani tijjani ba mutumin kwarai wani jama'a Allah shi da shi to ire-iren waɗannan jama'a su ne fa suka rubuta su tijjanar samawi cewa wai shi da musulmi ne a sunna shikenan ya je ya karanta bukhari ya karanta muslim ya karanta tafin sira wai sai ya gane yan shi'a wai sun fi musulmai gaskiya ne littafi fun mata daitu wai yanzu ya shiru malamai sun mashi radi suka ce bal dalalta ka dai ƙara bata ka ƙara bin daji eh kamar mutum ne a ce yana shan taba jama'a sai ya shiga tijjaniya sai a ce ya daina shan taba a tijjaniya sai ya dinga murna ya tuba daga shan taba ya shiga tijjaniya to ba gare cigaba shan taba shi ba ya fi mai sauki ba ya mutu da aƙi da shi iyakaci dai a ce ya ɓata hanta shi ko me ake ɓata wani ba ba dai muna cewa halas bai da shan taba amma dai min babu ittihadi a kafin da rani ka san na baka dariƙa za a ce ban da shan taba to da a baka dariƙa ka ba shan taba gara ka cigaba shan taba ka ya kuma ka sauki har da Allah ya saka tuba to shine da kai dariƙa kana ɗariƙa ka wuce shi a aika ƙara da shiga can ƙasa cikin gidan mutanen banza ya yi sun mata daitu ya yi kuma la'akuna ma'as sadiƙina ya yi mai ɗaya littafai wajen guda hudu ba zan yi tunan sunayen sauran ba a yanzu to a cikin ɗaya daga cikinsu in ba na manta ba na fas'alu halar zikir a cikin ya ɗauko wannan hadisin ya yi ƙwanƙwana shi ya mummurɗa shi ya faɗo da maganganu kamar a ce kai tsaye shi ake waranti to abin da ke so mu fahimta a nan shine na farko dai hadisai dai na musulmai ne ba na yan shi'a bane bukhari da muslim da qur'ani da bukhari da muslim duka wannan tafan addinin musulunci ba jahilai suke fassara su ba a cikin ma musulmai ke sai malamai ƙwararru jama'a ba kowane dan tigari-tigari ne kamata fassara alqur'ani ba ba irin abin da yake da azumi kowa ya da ƙur'ani kowa wata gadar hawa ba dinnan wannan ta'addanci ne ga addinin musulunci Kaji ana sa su a rediyo ka gansu a tv har mata har da hadda har da hujjubai da duk makaryata ga sunan ƙwar'ani na faɗan abu daban su ma suna faɗan abu daban wannan zagin allah suke jama'a masu biyan kuɗi kuma a sa irin wannan karatun kuma suna yaɗa barna ne ba addinin musulmi suke yaɗawa ba duk wanda yake biyan kuɗi a sa karatun wani malami wanda bai iya fasara alƙur'ani ba ya san wallahi yana yaɗa barna ne baya samun lada sam bai samun lada in kana so ka sa a samu lada sai ka samu karatun da da gaske qur'ani yake fasarawa a fahimci sakon Allah amma kawai mutane dan sun yi ah, haya islamic ko sun yi diploma Hausa Arabic ko sun yi digiri a Arabiya ko Islamic studies ko sun yi karatun zaure ko dan sun karanta sun sauke littafin jallalai na a gaban malamai sai su dauka ko su malaman tafsiri shikenan sai kawai kowa ya zo shikenan ya mai da kanshi zirke dan Muhammad kawai mutane su nada shi malami eh da cewa shi malami ne a tan wani alaran ma kawai dinga da mashi baki da an fara azumi mutane wata alkurani kuma su dinga bakin Allah ciki in kana ji sai ka ji kamar ka nutse saboda abun kunya har da mata ba a gidajen rediyo suna ƙayya ba su san alkurani ba dole sai mutum ya fasara alkurani an gungu suka duka ka suka cewa ni ba malamin tafsiri bane ku je ku saurana abakar gungu yana ana sakawa kullum ko na malam Jafar ya ishe ka da kake so ka ji a cikin alkurani wanda ba su faɗa ba amma abin ya zama yayi kowa su ma wai masallacin su sai akwai mai fasara kuma wani in aka rufa jallalinin nan ko nan tun azumin nan bai ƙara nazari ko bincike a kan fasar Qur'ani kuma sai an ce sha'aban ya 27 sai karkaɗe ya fito kuma to da haka wannan ba fasar ba ne ballantana kuma mutane suna gangance ba Qur'ani amma ba kwake Buhari wannan gangancin ba don wani ba bai taba ganin Buhari ba amma malami ne wani riko Allah bai taba ganin shi ba Qur'ani ko saboda an biya mashi umara ya je an bashi dan Madina ya taba ganin shi kowa kuma tun yana yaro ya katin allo kaga kowa ya taba ganin qur'ani amma na rada da Allah bukhari wani yana tutiyar malanta wallahi bai da buhari a dake shi na ce wai koya koya bai ma da shi bai taba siya ba ya sai mota ko kala nawa kyalle ne dinka kowa ai ya manta yawan su Allah sun fi kala duku balantana aure aure Allah ya shirye shi mu to da haka bari mu karanta mu ji malaman da suka san hadisi jama'a ya suka fasara hadisin nan ba su tunanin sawani ba ba su waɗannan ainihin ƴan tigar-tigarin gara shi tunanin samamu ba ya iya tada mai, ba waɗannan namu waɗanda suke kasgawa ne ma ga baki ɗayansu ba ma Allah shirye shi mu to gashi da jama'a hadisin tun da yana cikin Bukhari da Muslim bari mu fara daga al'imamun nawawi a cikin Muslim dan maganin da zamu kanta takaitacciya akan kaji fassararsa wannan a hannuna littafin sharhun sai muslim na al nawawi wanda ainihin wato a cikin juz'i na sha ɗaya daga cikin wannan littafi wannan bugun ainihin darul gadi aljadid ne a ƙasar beirut a ƙasar misra amin an buga shi a shekara ta 2008 ko 2008 wannan littafin jama'a abin mamaki alimamun nau malami ne na allah jama'a allah ubangiji ya gafata mishi kwata-kwata a duniya shekarar shi 43 ya kwata-kwata a duniya amma ayyukan da ya a duniyar ilimi ba kowa ke iya su bayan shekara tamanin ba sai muslim din nan kadai sharhin da ya masa dama ba wani sharhi abin dogara a duniya yanzu kamar shi in banda sharhin Ali Adam al da ya fito kwanan sannan kuma ya yi wannan sharhin ba tare da ya mallaki littafin ba labirarin garin yake zuwa yana ara yana kwafa yana yin sharhin in ya gama mai musu sai da ma ya gama rubuce-rubucen shi gaba ɗaya zai koma ƙauyensu sannan ya mai da littafin da suke hannun shi da labararin inda ka san an mushi wahayi cewa zai mutu kwanan nan gab da zai mutu sai dai ya mai da kowa abin da ya ara a gunsa littafai ya koma ƙauyensu ya zama shi ƙauyen nawa sunan ƙauyen suke asalin shi baban shi ɗan kasuwa ne yana zama a rufa kasuwa yadda ake koya mutane kasuwanci shikenan kwastoma sun zo kawai ta karatu a ruwan shi ba ruwan shi da kwastoma a yi ta cewa a bani gaza a bani magiya ta karatu a shi sai wani malam ya zo da ya tsaya ya ga wannan yaro sai ya ce ina baban shi aka ce baban ya tafi safara wata ranar sai ya dawo ya ga baban ya ce wannan yaron bai da rabuwa a kasuwanci ka kai shi makaranta za a ji labarin shi duk duniyar nan haka ko haka abu ya tabbata sai aka ɗauke shi aka kawo shi dimashq ya zo ya karatu yana ɗan shekara kamar sha biyu zo dimashq ya shekara kusan talatin da wani abu a dimashq talatin zuwa da ɗaya ya rasu shekarar shi arba'in da uku rayuwa ta yi albarka ga sharhin muslim ga al-majmu' sharh muhazzab wanda ma bai gama shi ba ga sharhin bukhari da ya fara ga riyadus salihina ga san littafai burjik iri iri masu tsafta kuma to bari ku ji abin da yake faɗa a sharhin wannan hadisi a inda ya kawo shi a inda ya ce babu tarkil wasiyati liman laysa lahu shay'un yusifi babun da ke bayani akan cewa wanda ba shi da abin da zai wasiya ba sai yayi ba duk da Allah yana cewa ina gar amina ne kutiba alaikum idza hadara adukumul mauta in taraka khayr mautu in taraka khayran lil wasiyatu lil wal aqrabin haqqan ala an wajabta muku idan ɗayan ku mutuwa ta zo gare shi yayi wasiya na abin da za a cira a baiwa makusantan shi wannan haƙi ne akan mu'minai ko wasiya na wasu maganganu idan wanda ya riga ya gama yin bayanai ko babu abin da zai bari a baya ba sai ya wasiya ba bayan da ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa'ala ka sani ya kai mai karatu annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga shafi na 82 ne cewa shi manzon Allah ma'asumun min al-kadhib Allah ya tsare shi daga yin ƙarya wa min taghyir shay'in min al-ahkam shar'iyya kuma Allah ya tsare shi daga yin ainihin wato ƙarya ko canza wani abu daga cikin kwace-kwacen shari'a fi hali sihhatihi wa hali maradi a halin rashin lafiya ko halin lafiya wa ma'asumin min tarki bayani ma umira bi bayani kuma Allah ya tsare shi daga yin bayanin wani abu da aka ce bayani wa tabligi ma aujaba Allahu alaihi tabligi kuma Allah ya tsare shi daga yaƙi bayyana abin da Allah ya ce isa walaysa ma'suma min al-amrad wal asfani al-ariba lil ajsami wa nawiha amma Allah bai tsare shi daga cututtuka da rashin lafiya waɗanda suke gujiro wa jikkunawa da ire-irensu iren mimma la kasafihi liman limanzilati wanda kuma hakan bai nuna manzo Allah ya na naƙasa rashin lafiya mutum ya yi ta ba na ƙasa ba ce ma ko da kuwa rashin lafiya ce da ake ganta misali yanzu a ce sai a gwani ba mutum da ƙazuwa ba na ƙasa ba ce a ƙa'idar cuta don za a fara cewa hala ai ƙazami ne ko ko a gan shi da ƙwarƙwata misali amma inda cuta ce ba na ƙasa ba ce domin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da Allah ya yi shi a kai rashin lafiya da cuta suna ainihin nauba a kan shi wai za marittu fa huwa yashfi ina fata mun gani sai yake cewa wala fasada lima mahada min shari'ati kuma rashin lafiyan baya iya lalata abin da ya riga ya shimfida na shari'arsa wa qad suhira an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sara yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala shay'a wa lam yakun fa'ala an tabe manzon Allah asiri har aka waye gari sai ga kaman ya fada ba ashe bai fada ba ko ya ga kaman ya ci wani abu ashe bai ci ba kaman yayi kaza ashe bai yi ba wa lam yastur minhu sallallahu alaihi wasallama wa fi ah, wa fi hadha al-hali kalamun fil ahkami mukhalafun lima sabaqa min al-ahkami allati qarara amma har a wannan yanayin da aka mishi wannan asirin ba a taba samun shi ya aikata wani abu da saba wa shari'a da Allah ya bashi fa iza alimta ma zakarnahu faqad ikhtalafa al-ulama fil kitab allazi hamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi in ka ji wannan sai kasancewa malamai sun yi saɓani. cewa me littafin da manzo Allah ya so ya rubuta faqila sai aka ce arada an yanussa alal khilafati fi insanin mu'ayyanin li Allah ya tanazu'un wa fitanu ya so ne ya ce na wane ne shugabanku don ka a yi rigima to su yan shi'a nan suke karewa sai kuma su ce wai sun san zuciyar shi ai aliyu zai ci ka ji zangayi jama'a wakila wasu kuma sun ce arada kitaban yubayyinu fihi muhimmatul ahkami mulakhasatan ya so ya rubuta ne bayani akan hukunce hukunce a takaice a sallah dole ce zakka dole ce kaza haramun ne haka samari na abinda qur'ani da suna suka ainihin wato kunsa liyar tafi an-niza'u fiha dan a wayi gari babu wani sabani akan kaza haram ne ko halas ne kaza daidai ne ko ba daidai ba ne? kaza ana yi ko ba a yi wa ya al-ittifaqu 'ala al-mansus alayhi a samu ainihin ittifaki akan abin da ya fada wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bil kitabi hina zahara lahu annahu maslahatan maslahatun aw uhiya ilaihi zalika manzon Allah yayi nufin rubuta littafin ne a san da yaga abin ya dace ko kuma a san da aka mishi wahayi aka ce ka rubuta musu littafi akan kaza thumma zahara annal maslahata tarku daga baya sai gane kuma gara kawai ya bari aw uhiya bi zalika ko kuma Allah ya ce mishi ka kyale su kawai babu komai wa nusikha dhalika al-amru al-awwal sai zama an share wancan umarnin na farko kenan kaji malamai jama'a ba yan takifi ba wanda wanda suka sha suka tumbatsa suke aman ilimi baka taba gani irin malamin irin shi ba nawawi ba baka taba gani ba tun malamin kake gani ba suka shi ba da na kirkin balantana na banza wa amma kalamu umar radiyallahu anhu faqad ittafaqa al-ulama al-mutakallimuna fil hadisi ala annahu min dalail fiqh umar wa fadlihi shi ko maganar umar da yayi akan hadisin malaman da suka san wannan hadisin suke magana akan shi gaba daya sun hada kan cewa wannan falala ce da Umar da kuma daraja malaman da suka san hadisi in court ba malamai yan iska ba masu shiga rigar malamai suna iskanci kaji yace ulama almutakallimuna fi sharil hadith ma'ana tun daga kan su bai haƙi kenan su ibnu kathirin su ibnu hadirin ba mu goma daga gare shi su iyab duk malaman da suka yi waɗannan sharhohi ga bukhari da muslim yace gaba ɗaya sun hada kan cewa wannan yana nuna umar yana da zurfin tunaniya da fiƙo a nan ne a gane bambanci tsakanin manya da yara domin abdullahi dan abbas za mu zo mu ci shi duk sanda zai ba da hadisin masu sai ya yi kuka duk sanda zai ba da labarin sai ya ce ina tuna wata ranar alhamis sai ya fashe da kuka a ce wace alhamis ya ce alhamis ta ƙarshe a rayuwar manzan allah ya ce zai yi rubutu aka ce ba zai yi ba haka yake ba za ka ji an ce fikihun shi bai kai na su umar ba ne abdullahi dan abbas ba jama'a bai kai su umar wane shi domin umar ai malamin sa ne har karatun da ya agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi umar yace sai ma na mushi hidima ta musamman dan na tambaye shi har a cikin alqur'ani da annabi ya mushi addu'a kenan ma ba cewa Allah ka sanar shi fassara qur'ani amma ya karanta aya cewa da Allah yayi in tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma qulubukum ya ce bai san suwaye waɗannan matan a cikin matan manzan Allah ba Abdullahi da Abbas to kaji kai da kake zuwa kana tafsiri baka san komai ba malami irin wannan ma yana takarantan yace da haka sai ya bi Umar da aka je wata tafiya ya kai mishi ruwa yayi alula sai da dawo sai ce ya ya ya amiral mu'minina man al mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latayni qala Allah ta'ala anhuma in tatuba ila Allah faqad sagal qulubakum yace su waye matan nan sai umar ya ce wa ajaban laka ibn abbas yanzu baka san wannan karatun ba abin mamaki ce huma aisha wa hafsa ai ta ce hafsa da aisha diyar ruwa ne a shahid shine sayyidina umar ya fi sayyidina abdullahi dan abbas ilimi da fiqh dunan munaza'in jama'a ina fata mun gane wannan sai ce wada kai ki nazarihi da kuma zurfin tunanin umar to kaga daraja ce gare shi amma dan samawitin da makiya gaskiya ne sai suka juyata. wali خشي khashiya يكتب صلى الله عليه وسلم umuran rubama ajazu عنها kuma ya tsoraci kada manzon Allah ya rubuta abubuwan da ba za su iya cimma ainihin aikata su ba wastahaqqul uqubata alaiha li annaha mansusa sai su shiga cikin uquba saboda nassi ne yanda la majal lil ijtihad fiha nassi ne babu yadda za a yi kokari akan shi nassi babu yadda za a yi kai kokari ba a yin kokarin fahimtar wani abu inga nassi idan annabi ya ce kaza jama'a to barin shi ake a kazan nan kar wani ya ce ga fahimtarsa ba a yin haka wanda diya gamu da Allah yana irin wannan aikin imam tsawo yake cewa gare gamu da Allah yana yin duk wani zunubi inji ibn abul izz amin a cikin shari'a dawiya in dai ba shirka bane daga gamu da Allah kana kokarin canza magana manzo Allah da magana wani malami Allah ya tsare ki fa qala umaru shine umar yake cewa hasbuna kitabullahi ta'ala domin Allah yana cewa mene ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da muka muka wuce ba mu faɗe shi ba a cikin littafin nan da kuma Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al aya fa alima anna Allah ta'ala akmala dinahu fa amila dalala ala al umma Umar ya san cewa Allah subhanahu ta'ala ya riga ya cika addininsa kuma ya tsare al'umma daga bata wa arada tarfiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma na Umar ya so ya rangwanta mashi kai ya ji tsanani da yawa fa kana Umar afqaha min ibn Abbas wa muwafiqi kaga Umar ya fi ibn Abbas da waɗanda suka goyi bayan shi gane karatu ka ji magana Imam Nawawi a shafi na ainihin wato 82 a cikin wannan juz'i na 11 na littafin shi ainihin wato al-Minhaj bi sharhi sahih Muslim ibn al-Hajjaj kun ji da yake nan jama'a na biyu wannan za mu ɗan yi misali ne kawai saboda littafin hadisin yana cikin bukari da musulmi in ba da haka ba sai mu ɗauko littafai wallahi sun fi ashirin irin waɗannan maganganu mu koma tun daga baya dala'ilin nubuwa na al'imamu ainihin albaihaki cikin littafin ashifa na alƙadi iyad da sharhin al'ikmal na ainihin mala babban malami abu abdullahi abul abbas al-qurtubi mai littafin al'ikmal bi sharhi talhi ma ashkala min talhisi muslim ibn al-hajjaj ga su na maganganu da dama za mu ɗebo su jama'a da ibn kathirin a cikin littafin shi na ainihin wato tarihi albidaya wan nihaya da al-imamu zabi a cikin tarihi islam duk sun yi wannan maganganun irin su ba waɗannan duka malamai ne bijimin malamai kamar yadda faɗa ba wani taɓa irin irinsu a najeriya nan babu duk babu irinsu a kasan nan yanzu saboda waɗanda ake fama da su yanzu duka malamai ne duka 'yan fire brigade Allah ya shirye shi to gashi yanzu daga littafin ainihin wato al-Imam al-Hafiz Abu al-Hajjaj ibn ibn Hajar al-Asqalani ainihin wato al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar wannan shine mujalladi na daya na littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari wanda yake mishi take da kamusus sunna ba a littafin irin shi ba wajen ainihin tantance sunna gashi daga cikin ainihin wato yanzu yanzu na cire alama na yi ganganci ko na tana nan kusa da ilmi a inda yake cewa babu da ilmi na yi kuskuren cire alamun ne haka da gaggawa babu da ilmi afon yau jama'a na buga shi babu kitabatul ilm a shafi na 358 358 gashi babu kitabatul ilm a cikin shafi na 358 su zamu matsa can gaba ne a cikin shafi na ainihin wato 360 daidai ina tsammanin nan ne magana take na'am oke 365 gashi bayan da ya kawo hadisin yace hadasana yahya ibn sulaimana qala haddathani ibn wahab qala akhbarani yunusu an ibn shahabin an ubaydillah ibn abdullah ibn abbas qala لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تدلوا بعده قال umaru. innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama galabahu alwaj'u wa indana kitabullahi hasbuna faqtalahu wa kathura alghallagatu qala qumu anni wa la yanbaghi indi tanazu fa kharaja ibn abbas yaqulu inna ar-raziyata kullu ar-raziyya ma hala bayna rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa da ibn hajar yabo yana mai sharhi a cikin wannan babu kitabatul ilmi sai ya ce qauluhu Galaba waj'u a shafi na 365 yace ai fayashqu alaihi imla'u imla'ul kitabi zai mushi tsanani ya iya shiftar littafin aw mubasharatul kitaba ko kuma a ce ya rubuta da kanshi zai mushi tsanani sai malam yace wa ka anna umara radiyallahu anhu fahima min dhalika annahu yaqtadi tatwi umar ya fahimci cewa wannan abin zai sa a tsananta a tsawaita qala al-qurtubi wa ghayruhu qurtubi da wani suka ce ituni ku kawo mini kamar yadda fada qurtubi a cikin al-mufhim bima ashkala min talkhis sahih muslim al-imam al-qurtubi abu abul abbas malamin qurtubi abu abdullahi mai tafsiri yace wa kana haqqul ma'muri an yubadira lil imtithal abinda da ya dace da waɗanda aka ce musu kawo littafin nan si sauri su kawo lakin zahara li umar radiyallahu anhu ma ta'ifatin annahu laysa alal wujubi amma da umar da wasu sun fahimci umarnin nan ba dole bane wa annahu min babil irshadi ila al aslah sun fahimci cewa yana musu irshadi ne zuwa ga abin da yafi dacewa fakarihu an yukallifuhu min zalika ma yashqu alayhi sai suka kyamaci a ce sun tsananta mishi abin da zai ainihin sha wahala fi tilkal hala a wannan yanayi ma istihdarihim qawluhu ta'ala kuma sun tuna faɗin Allah da yace ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka rage a cikin wannan littafi wa qawlu ta'ala da kuma faɗin Allah da yake cewa tibyanan likulli shay qur'ani bayani ne dalla dalla akan komai walihadha qala umar da haka umar yake cewa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu wa zahara li ta'ifatin ukhra anna al-aula an yuktaba lima fihi amri wasu kuma suka bayyana cewa gara ai sauri a rubuta saboda a cikin haka akwai ainihin bin umarnin manzon Allah alaihi salatu wassalam wama yatadammanuhu min ziyaratil idah da kuma abin da ke cikin haka na ƙarin bayani wa dalla amruhu lahum bil qiyami ala anna amrahu al-awwal kana ala al cewa da yi ku tashi ku bani waje ya nuna cewa wancan umarin na farko zaɓi ne ba dole bane dan inda dole ne zai ce dole sai an aikata li'annahu lam yatruku tabliga li mukhalafati man khalafa dan manzo Allah bai taɓa barin wani abu da zai isar dan wani yaƙiwa da za a yi haka tun a maka da an daina musulunci wa kad kana sahabatu yuraji'unahu bi ba'd al-umuri ma lam yajzim bil amr kuma sahabbai sun saba suna tattaunawa da shi akan wasu umarni matukar bai yanke ba fa idza azama imtasab idan ya yanke hukunci sai su je su aikata ya ci bastu zalika fi kitabul ittisami insha Allah ta'ala shi sai ka ji can kitabul ittisami bis sunna a cikin a can gaba a littafin yace zai ƙara bayani aka can mujalladi na 17 ne a shafi na 100 da ainihin wato ko a 55 littafin mujalladi 23 ne jama'a ba kan littafi bane ibn azrin ya shekara 26 yana rubuta littafin shekara 26 yana rubutawa yana karanta da littafin aka ce ran da ya gama ya sauke littafin sai da aka yi biki ga baki ɗaya a ƙasar misar aka tara gayya aka yi biki aka yi murna saboda ba ƙarama yake bane littafi ne wanda ana cin mure shi kwarai a cikin duniyar ilimi Allah ya saka musu alkhairi wa qad udda hadha min muwafaqati umara radiyallahu anhu kaji malamai jama'a yace wannan fa an lissafa shi a cikin gamdakatar da Umar ya samu falala ce ba abun suka ba amma da yake su waɗannan dama baƙaƙen zuciya gare su da baƙin hali to ba sa ganin alheri kasan in mutum ya zana da mugun hali idan sa'a filul mar'i sa'ad zununu wasaddaka ma ya ruhu min makhayi idan aikin mutum ya lalace to shikenan duk zaton da yake da shi ma sai lalace duk abin da ya tuno sai ya gasgata duk wanda yanzu in ya shiga kasuwa to sane ya shiga yankan aljihu ya shiga da ya ga wani a cikin mutane sai da shi ba nan ne sai ga yana kaffa kaffa da abin da ya sata ka a sace mai gani yake kuwa barawo ba ga mutane suke ba waktulifa fil muradi bil kitab yace kuma an yi sabani game da abin da manzo Allah ya so ya rubuta faqila sai aka ce ka anna ara annahu arada an yaktuba kitaban ya nusa fihi ala al ahkami liyartafi al ikhtilaf ana sa ran ya zo ne ya rubuta abinda za a rasa sabani gaba daya wakila bal arada an ya nussa ala asamil khulafa ba'd hatta la yaqau baina la yaqau baina ya so ne faɗi sunayen halifofi dan kada a yi sabani bayan shi qala hu ibn uyayna babban malami cikin tabi'ai sufyan ibn ya shi faɗi wannan sai malami ya ce ويؤيده أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة abin da ke ƙara goyon bayan ra'ayin Sufyan dan Uyayna mai cewa sunayen halifofi annabi sai rubuta shine kasancewar manzon Allah ya faɗa farkon rashin lafiyar nan kafin ya mai tsanani yana wurin Aisha sai ce mata ud'i li abaki wa akhaki kira mahaifinki Abubakar da dan uwanki Abdurrahman aktub kitaban na rubuta littafi fa inni akhafu an yatamanna mutamanni ina tsoron kada wani mai sa rai ya sa ran shugabancin nan wa yaqulu qa'ilu wani mai zance ya faɗi zance wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar da Allah da mu'minai ba za su yadda kowa ya halifancin da ba sai abubakar wannan hadisin yana cikin sahihu muslim ya ku yan shi'a masu ɗauko ba ga nas wal musannifi ma'anahu bukhari mana da hadisin da da irin wannan ma'ana so kenan ko da ya rubuta sunan ma ga sun da zai rubuta kuma sannan wannan rashin lafiya ta faru a ranar alhamis wannan abu wannan waƙiya manzo Allah ya rayu ta juma'a asabar lahadi litinin kuma duk wannan kwanakin ana ganin sauki a jikinsa har ranar litinin da safe kawai sai aga jiki ya rikici shine sai matan gida da yara fatima ta yi tabbata ta kira mijinta Sayyidina ali wannan mata ta kira wanta wancan mata ta kira babanta ita kuma aisha tana zaune yana kwance a cinyata aka ce duk mazajen nan kafin ma a kira su allah ɗauki rayuwarsa amma waɗannan kwanakin daga juma'a da asabar da lahadi yana jin sauki don a lokacin ne har ya ji mata suna labarin wannan kanisa ko ya zauna ya musu wa'azi ya yi kaza ya yi kaza ya yi ta maganganu wanda ya san tarihin ya sani so kenan inda wannan magana tana nan yana so sai ya yi ta da wannan kwanakin da ya ji sauki da zai ce ne to na ji sauki a kawo rubutun nan ne ko kuma su da kansu ce tun da ka sauki rasu rasulullahi rubuta mana magana amma ba a karata da magana ba to kaga amma wanda yake neman fitina yake neman abin da ya sauki musulunci da shi duk ba zai wannan uzurin ko ya wannan bayanin ba kawai abin da zai ce shi ne, ai annabi ya so ya rubuta ya faɗi halifa cewa aliyu ya bayan shi umar ne ya haka suke cewa umar ne yana sai kuma jahili da baka san komai ba sai ka ji kana tafasa kafin ka ankara sai ka rasa dan imanin da ya rage maka waɗannan bayin Allah jama'a ko dan shi'a ya ki ko ya so mutanen kirki ne Allah ya riga ya mai da su mutanen kirki kuma sun riga sun kai ga abin da suka aikata da haka duk abin da za ka faɗa yanzu kai ne kake cikin matsala yanzu kamar mutane ne na nan najeriya masu zagin su saddauna da irin su tafawa balewa da makamantansu wanda ake ganin su ƴan ƙasa ne na ƙwarai. dan ka fito yanzu kana aibata su haka zai canza tarihin abin da suka yi zai canza su a gun mutane kai da kake wanda kanka kawai kai da za ka waye gari ba ka da kimar komai Da ka kai ne idan rago yana karo da dutse mai ake cewa rago rago ka tausaya wa ƙahonka ba ka tausaya dutse ba Allah shi kyauta shine sai yake cewa walil musannifi ma'anahu wa ma'a zalika falam yaktub don haka bai rubuta komai ba wal awwalu azharu amma abun magana farko cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya so ya rubuta hukunce hukunce ne ya fi bayyana ya fi fito da komai fili li qawli umara saboda umar ya ce kitabullahi hasbuna littafin Allah ya isar da mu me a cikin shi shirye-shiryen hukunce hukunce da bayanai ai kafina ma annahu yashmulu wajha duk yake ya shafi abu na biyu din domin a cikin tsare-tsaren musulunci akwai shugabanci da annahu ba'adu afradi saboda wani bangare ne na abin da ya shafi ainihin wato maganganu da ka'idoji da shari'ar musulunci wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai ga sauran shari'a nan ɗalibai yan uwana su koma su karanta ya kawo maganganu da dama dama muna so ne kuma ji fassaran hadisan daga malaman hadisi tijani samawi ba malamin hadisi bane ba zai fasara hadisi ne ba kamar yadda misali a yanzu idan aka zo aka wata formula da ta shafi lissafi irin na malaman tattali economist wanda yake kawai zallan mathematician ne bai da ta cewa akai kuma duka lissafi haka aka sake kawo lissafi da ya shafi yadda ake hada magani drug design na yan pharmacy mutumin da ya karanta ainihin lissafi ko da masu bai da ta cewa akai kuma dukkan shi lissafi ne ba ku bane jama'a a harshen ingilishi yanzu ana magana magana da grammarian zai masanin ka'idojin harshe tana da iyaka da magana da linguist zai masanin kimiyyar harshe a cikin fanni guda ma kenan kamar yadda kaje asibitin shika akwai likitan haƙori akwai na cikin ciki akwai likitan ƙashi akwai likitan kaza ga sunan sun fi kala arba'in watakila kowa likitan wani abu ne daban kuma kowa bai da ahaliyar yin magana a wajen wannan fannin nashi ya kamata masu maganganu a cikin musulunci masu fahimci wannan a cikin musulunci kai ka ilimin musulunci ba ta fi kome yawan profession ba ta fi kome yawan diversity malaman musulunci suna da ayyuka iri daban-daban kuma kowa akwai abin da ya kware a kai akwai malamin musulunci wanda malamin hadda ne iyakacin shi kawai 'yan mata da yara ya talakana musu ƙwar'ani suna kawo mishi yana biya musu Allah ya saka mishi da alheri akwai malamin da asalin shi malami ne wanda yake limamin anguwa sallah biyar janaza da ire-iren su daurin aure da sulhu wannan iyana shi kenan akwai malami wanda yake na Islamic studies mai koyarwa a FCE ko ABU ko BUK ko kuma kamancinsu kaga wannan shi ma wani malami ne daban na musulunci akwai malami wanda yake mai zaune yana ba da karatu irin wannan da ake na zaune na malikiya dinnan da ake bambaki baka fasara shi abin da iya da shi ma akwai mai hawa duro na wa'azi ba malami bane shi ma akwai kuma malamai marubuta masu bincike akwai wanda yake raddi kawai ya iya akwai wanda gayu kawai ya iya ko malami ne shi ma in ana neman malamai ɗan gayu za a kawo shi kan gaba ba ku bane jama'a ga sunan iri daban-daban malamai ne duka na musulunci akwai wanda addu'a kawai ya iya yawo yake office office yana masu mukami addu'a da ya shiga wani kawai sai ce salati goma ga annabi <laughs> ma malami ne to kaga ya kamata kowane malami ya san iya hurumin profession din shi a matsayin shi na malami kai ya tsallaka idan kai hadisi ka iya to tsaya hadisi in fikiyu ka tsaya ka tsaya a fikiyu idan ainihin wato gado ka tsaya a gado bai yiwuwa yanzu kawai ka zo ka sai tractor za ka kai ta gona ta maka noma sai ka nemi wani dan acaba da yake yawo da keke nafe kace shi shine direban ta ina zai tuka ta saboda ba irin sa dai ba dole ana so ya tuka ta sai an kuma an mishi training na tuka wannan tarakata amma ko sai a ce tunda dai dukan su inji ne kuma duka a China yake su zo kai ka tuka mana China ne ko India dai dai ne a ce zo ka tuka mana ita in yaje barna zai jama'a ko kuma a ce duk saboda ka iya tuka mota za ka iya tuka jirgi jirgin sama ko sai a ce ai duka na'ura ce ka je ka tada shi ai sunan ka kawai kai da mutane ke ci Allah ya shirye shi mu zama bari mu koma cikin littafin mu na ainihin littafin hikmatu min tarihi wannan mun ji karin bayanai ne daga malamai kamar yadda ce dalibai su koma su kanta wadannan littafai da kuma ainihin littafin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi wanda shi tun a wajen babun ma ya bayyana ma'ana hadisin inda ya kawo wannan hadisi yake cewa babu ma a fi hammihi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba li ashabi kitaban hina ishtadda bihi alwajh yawm alkhamis yace thumma bada lahu ikimadan ala ma wa'adahu Allah ta'ala min hibzi dinihi wa izhari amrihi sallallahu alaihi wasallam yace babun da ke bayani akan cewa manzon Allah yayi nufin rutawa sahabbai wani bayani sanda yaji zafin ciwo sannan kuma ya gaba sai ya rubuta tun a babin bai ya wannan magana haka al-imam al-qurtubi a cikin wancan littafi al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim da al-qadi a cikin sharhin muslim da kuma ainihin malamai da dama jama'a sai waɗannan maganganu kamar da muka ambata bayan Allah shirye shi mu ash-shubhatu al-ashira nahyu umara ibn al-khattab an mut'atil hajji wa mut'atil nisa'i wa huma mashru'atani fa kayfa yuharrimu umaru ma ahallahu Allah suka faɗa suka ce da gaske abin da sa ba sa ƙaunar sayyidina umar da shi da ire sa shi sayyidina umar ya hana mutu'atul hajj mutu'atul hajj ita ce idan mutum ya tashi tafiya aikin hajji idan ya je zai fara yin daga miƙati zai fara yin talbiya ta umara labbaika allahumma umrata sai shiga ƙasar makka ya dawafi ya sallah raka'a biyu a maqama ibrahima ya kuma ainihin jika jikin shi da ruwan zanzam sai ya tafi ainihin mas'a safa da marwa kenan ya sa'ayi da ya gama sai ya je ya aski ya aski sai ya cire wannan ihram ya sa kayan gida zai iya yin duk abin da ake yi na rayuwa a makka shine zai iya yin aure zai iya yana da mata ya kwana da ita zai iya ciniki zai iya duk abin da aka ce ba a yi zai iya yankan farce da aski da komai ba zai ƙara shiga cikin ihrami ba sai ranar takwas ga wata in alade za su fita zuwa mina ranar tarwiya daga masaukin shi a makka sai ya sake sanya wannan ihrami shikenan sai ya fita yana talbiya ya tafi mina ya kwana a mina yadda kowa zai kwana idan gari ya waye tara ga wata a tafi a je a yi arfa a sakko a yi ifada a zo makka a yi ɗawafi na ifada a koma mina a yi yanka da aski da sauran abubuwan da suka samu a yi kwanakin tashiriki a dawo maka a yi tawaful wada'i ya gama aikin hajji to wannan raba wanda ya samu ainihin ga tsakanin umara da aikin haji shine tamatu, shine ya mori dan bai kamata ya wannan moriyar ba asali da ake domin safai malamin da Allah ya ga musu wannan sun ta mamaki cewa mu shiga makka azzakaran mu suna digar mali ma'ana mutum ya je makka ya jima'i a matsayin shi na wanda ta aikin haji wannan ba karma alkaba'i bane a jahiliya amma Allah ya zo ya soke ya ce a daina yi a daina wannan alkaba'in da ake ma'ana a daina takura wa rayuwa idan mutum ya je da matar shi babu matsala a wannan kwanaki zai iya yin duk abin da miji ke yi matansa, zai yi yankan farcinsa farauta ne kawai ba a yi to wannan shine mutu'atul hajj to za mu zo mu ji cewa da gaske ne an tambayi sayyidina Umar dan Khattab akan mutu'atul hajj ya da fatawa da sabanin fatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma za mu zo mai bayani cewa wannan ba abin mamaki ba ne don mutum ya fata ta saba manzo Allah abin mamaki shine ya zama yayi ta da gangan kawai cewa shi bai san irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata fahimta ne Umar yake da ita game da wannan kuma musulmai wasu dauka wajen a lokacin domin dan shi Abdullahi dan Umar aka je aka mai tambaya wani irin aikin haji za a yi sai ce a yi tamattu saboda shi manzo Allah ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam sai mai tambaya yake cewa to babanka da shi da abubakar sun ce a yi kirani ya ce ina ce maka manzan Allah ya ce kana cewa babana ya ce waye babana kuma ya ce za a yi kwaron kwaza za a yi kwaron kwaza za a halaka da duniya gaba daya ana cewa annabi ya ce kana cewa bakar da umar waye kuma bakar da umar ana magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba su samu falala ba sai a sanadiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umar da kanshi haka ya faɗa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am abdullahi dan abbas na abdullahi dan abbas amma abdullahi dan umar ma mushi wannan tambaya wai wane na ce abdullahi dan umar amma abdullahi dan umar tambaya kuma haka aka ce mishi babanka abdullahi dan abbas shi ma an mushi tambaya eh sayyidina umar da kanshi lokacin da manzon Allah ya ce mishi nayi mafarki na shiga aljanna sai na ga wani dogon gida sai na ce gidan waye wannan aka ce gidan umar ne har zan je na shiga ko sai na ga wata mata a tsaye a kofa gidan eh, daga cikin hurur aini matan ka umar a aljanna kenan ce sai ne maza ne kwana na ce umar ya da zafin kishi kan na gane mishi mata sai umar ya fashe da kuka aka ce hagge mun sai jike ya ce ya maza Allah kuma kai zan ma kishi a sanadiyar waye muka samu aljanna ga shi da kanshi ya san a sanadiyar manzo Allah ya san falala da aka babu wani yadda za a yi a ce ga magana annaba a aje ta a dauki ta umar mu musulmi ba ma haka amma kuma umar ba za mu zarge shi akan haka ba saboda mun san kuskure ne da yake auka wa dan adam ha kuma duk wani malami jama'a duk wani malami kowaye in yi magana ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana za a yi wurgi da ita ne za a wurga ta ne da kasa ana wurgar da bola ba za a ma kalle ta ba mun kyanta ba ta da kyau da saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ba mu gane wannan game da maganganun malamai ana ba malamai daraja ne da gwargwadon daraja da suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana girmama su da gurin girmama da suka bawa hadisi idan sun kantar da gaskiya a karba idan sun kantar da kuskure idan malaman kwarai ne sai a ce Allah ya gafarta musu sai kuskure idan malaman banza ne dama ana sa ran su irin wannan aikin banza ko sai a ce Allah ya tsine musu albarka ba za a wani daga musu kaba ma'ana yanzu malami irin abakar gome malamin kwarai ne sai aka ja faɗin magana ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce Allah ya gafarta mishi aya malamin kirki ba za a zarge shi da san zuciya ba amma idan aka ji kaula ko tijjani ko ire-iren su waɗanda ma an san su mutanen banza ne suka faɗi magana ta saba ta annabi ce dama za su aika da ganin kula ta ci mutum dama ana sa ran haka shi ne za su ce ga wani salati ya guna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga salati irin irin na wanda za a ce ya fi na annabi shi kenan sai yake cewa awwalan mutu'atul hajj na sai kuma mutu'atun nisa za mu zo mu ji bayani game da mutu'atun nisa shi ma shine auren mutu'a a da an taɓa yi za mu zo mu ji bayani a kai insha Allah lokaci ya ne? Hmm. lokaci ya ina tsaya nan kawai sai mu tashi akan ainihin gabar na 60 da na goma ko sai mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya